furfura iri hudu ce farin gashi wani baiwa ne tun bai balaga ba yake farin gashi shekaru kuma suna sa mutum ya furfura da ya kai shekara arba'in da biyar za ga furfura ta fara bayyana sannan hidimomi na rayuwa idan suka yi mutum yawa yana furfura sannan furfura ta hudu masifa da dogon buri da ƙosa mutum ya arziki yanzu ga yaro ya tsufa saboda yana son sai ya yi abin da ya fi wannan sai ya yi gasa shi so yake a ce ya fi wani so yake a ce ya haɓaka to nan da nan sai ka ga mutum ɗan